Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, isgilanci kashi na 47. Ya Allah ka shirye mu, ka shirye ƴaƴan musulmi gaba ɗaya su riga hawa tarba mai kyau. Su daina wa Allah buzulci da nuna isgilanci bisa su da yi musu na lafiya da rayuwa. Amin mama, dama addu'a ita ya kamata a yi ta yi ga dukkanin abin da ya tsananta. Sai ga hankali Allah yana ta daidaita komai. haka ne a arafillah mi fa hankali da sanin ya kamata da kuma nutsuwa a rayuwar duniyar nan wallahi dan ne dan yau ka haife shi ne kawai baka haifa sa ba da rayuwar ka da ta Imran Allah ya ji rai. ta isa ta sa Aliyu da waɗannan yaran su yi koyi da ita lokacin da abokin su yake kowa ya rasu na ɗauka za su yi hankali sai na abin ya daɗa ta'azzara murmushi kawai yana tuno Imran shi ya sani tun nagartarsa bai kai Imran ba kawai dan suna tare ne ya saka a koyaushe ake kwatanta ɗabi'unsa ɗaya da shi cikin ɗakin da da take suka nufa saboda dare ya miƙa yana so su wuce gida dare dare suka samu layin man zaune akan gadon wasu da roda ya rike jariri ɗaya ita kuma tana shayar da ɗaya yana jira mata sannu duk da Khadija da Isa da Hanan suka fice daga ɗakin saboda shi dai ba kunyar su yake ji ba balle ya fasa abin da ya niyyar yi wa matarsa a gurin Roda kuwa har yanzu bata daina mamakin abubuwa biyu ba a cikin kwakwalwarta na farko nan kuwa sauyawa halin layin man gare ta na biyu kuma kyauta yan biyu da Allah ya yi mata ba tare da san da zamansa a cikinta ba don ko da aka yi sakanin ɗaya aka ce musu kallon yaron dai tana hango tsananin kamar kamarsa da 'dan uwanta da ya shigo yana yi mata sannu ta amsa tana dariya cikin dariyar da sai da haƙoran da suka bayyana a waje tare da dago kanta ta kalli layan man sai kuma dariya ta sake kwace mata mama da ke tsaye sai ta murmushi kawai duk da bata san mero din ke yin dariya ba Tana fodin wajen flex da ruwan zafi sake dago kai ta kalli arafilla sai kuma ta kalli lion man ta sake kwashe masa da wata dariyar don wani karin har da riƙe haka hakan yasa layman ɗaure fuska ya koma mata asalin aliyun da ta sani tun farko yana tsare ta da idanuwa hannu ta ɗaga masa alamar ban haƙuri tare da ɗaya da dariya mama da abin ya so ba ta dariya ita ma ce rauda wai lafiya ki kuwa rauda na haɗi dariya da ta sake zo mata ta ce mama kalli yaran nan ta gani don Allah da suke kama ne fuskar yaran mama ta leƙa ta tuno irin takun sakar da ke tsakanin arfilla da layaman wanda cikin isgalanci a gaban ta ya furta cewa bai san arfilla bai san mai kama da shi duk da ya saro da inda arafin la take kama sai ga shi yau Allah ya haɗa masa haƙiƙa biyu masu kama da arif din sak dan ya ga yadda zai yi har yanzu saka mamayin dariya ita ma nuna da waɗannan maganganun nasa kafin ta kalli layuman din da ya so mu gano inda suka nufa cike da zolaya ta ce ai dukansu da aliyu suke kama cikin jin haushi layman na kallon mama da ta faɗa haka tare da shagube fuska ya ce mama har da ke kana ta zagi ai ba sai kun faɗa ba ni na san da wancan kwafsi ga yadin suke kama ya ƙara zancen yana nuna arafin la da ke tsaye ina kallon su a yin dai abin wajen nuna sa irin da 'yan daba da ɗabi'a ta gama bin jikinsa ya sa arafin lasaki murmushi shi ma kafin ya ji layan mani ya ce to ya zan yi mama dama shi bai da buri kuma yadda ya mallake duk wani abu da zan samu farin ciki da shi amma ko yanzu ni ban yadda ba yaran nan da da suke kama wallahi mam ta girgiza kai tana cewa banda abin ga aliyu abin da ya ka aishi ya arafin la kuma shi ya rauda ko kuwa bai ce komai ba ya ci gaba da kallon yaran kawai yana jin soyayya sa hankali tana ratsa cikin jikinsa sallama a rufin layi musu hadari yin sai da safe hadari juyawa zai fita yana yawa ƴar'uwar tasa sai da safe layaman da yau zai iya cewa ya daina jin kaso sittin bisa ɗari ke yadda yake wa la saboda da ya amfani da lokacinsa ƙarfinsa da kuɗinsa ya tsaya masa a wannan haihuwar don duk kuɗaɗen magani da na allurai da sauran abubuwan da aka buƙata da kaiwa da komowa da suka yi da abubuwan buƙatar uwa da jariranta shine yi duka duk da matsayinsa na yaya garauda yau yayi ba da wannan mutuntaka da ya yi masa kuma ba zai taɓa mantawa ba saboda shi zuwa asibitin kaɗai yayi amma duka daga kuɗin da ke jikinsa ba su wuce dubu biyu ba da yake tunanin ya su gara da su an jima shi da su ɗan ƙaila ba don arafin laɗin ba da ya tabbata sai da ya jira haka kai ya zo ya bada kuɗin kallon sai a karo na farko irin kallon dawa haɗe da cewa na gode sosai arafin layi juya haɗe da ya murmushe ce ba komai ayyuka kai ne sannan ya fice baba sallama ba su yi washe gari tun daga uwa har yaran suna cikin ƙoshin lafiya hakan ya sa hajji da umma sai suka wuce gida suka gano twins duk wanda ya kalli yaran sai ya sake kalla don sha'awa mutane sai da faɗa su ake da arifilla waɗanda ban san shi ba kuma suna cewa da mamansu suke kama duk alaji da ammi kuwa dama wa gari za su zo garin duba muhammad dan su biyu suke zuwa duba shi cikin wata a ranakun weekend kenan amma yanzu duk alaji tsabar san da yake wa yaran duk lokacin da ya so sa zuwa kawai yake sai ya koma ammi ke jin labari Cikin da farin ciki su ma suka iso gidan aka ɗauko su aka kawo su duk alaji ya musu addu'a tare da fatan allah ya raya su da yanzu gaba ɗaya ya sanyi da ya duba ya babu da zai yi gadara da shi haka gidan ya ci gaba da karɓar bakuncin mutane daga wajeje da dama ana taya su ma samun wannan karuwa tare da tarin ɗumbin alkhairi daga ko'ina kowa dai ya san da in suke da farin jini da yadda ake ƙaunar su wanda wani abin dan karan kansu kaɗai kakannin su ke yi ba dan layan man ba saboda rashin mutuncinsa da ba kowa ya ragawa ba sai kuma mahaifiyarsa da kowa yake banta da irin haƙurin zama da take yi da shi sati na zagayowa aka yi taron suna na gani na faɗa inda Larima ne ba kowa mamaki da wata irin shiga mai cike da kamala da mutuntaka da yi. Yan farin shadda ce ƙalya ɗinka ɗinkin babbar riga da yan ciki da wando. Shi da sa nan da jariransa da kuma Muhammad Arif Junior. a daren suna ya bawa da nasu, ita ma hajji bada da Junior a bata. Ya ce a saka musu washe gari. Rodo ko za ta iya rantsewa ta ran ɗaurin aurensa daga kansa da irin wannan shigar bata kuma ganin shi da ita ba sai yau. Dan gaba ɗaya kayansa ƙananan kaya ne irin da 'yan iskan eriya ɗin nan. su muka su dai wani irin aski irin na 'yan iska duka ya aske ta ya fito a cikakken namijinsa kamili don har da hula ya saka ya yi kyau sosai kamar ba shi ba abin da ya sai wanda ya gani da suka kaska tambaye bisa sunan da ya raɗa wa jariran bayan Hassan da Husaini kai sai a gaban kowa ya ce Aliyu da Aliyu sune sunan da yawa yaran sa hudu ba da su tun da aka yi masa kara saka Aliyu akan ɗan Imran ko dan Big Alhaji ba ma dan shi ba saboda haka shi yanzu ya yi masa takwara ɗaya kansa yi wa takwara ɗaya kuma Big Alhaji yi wa ya yi magana ba tare da ya tuna da faɗan da suke yi da shi ba wanda hakan ya sa bika ya ji daɗi a ransa tare da rukun hannunsa ya ce ba yi haka ba aliyu ai sai sunayen su zama ɗaya a kasa bambancewa kowane ɗaya yana zuwa duniya ne da sunan da Allah ya tsaro masa ya samu sannan kuma ba wai an ƙi min takwara bane ko kuma an ƙiyaye maka a'a mahaifin Muhammad ne tun yana jiki ya riga da ya sanya masa sunan Muhammad alif shi saka saka ga dacewa cika buri na mahaifin yaron ba da haka ba da mu asaran ma Muhammad Imran sunan mahaifinsa za a mayan masa tunda baya duniyar Layama ne haɗe rai. Kuma dai me, ni bi ƙalaji haka na raɗawa yara na suna Aliyu da Aliyu. Tun kafin su masu zo duniya dan na ɗauka ɗaya ne, na raɗa masa sunan saboda na huce takaicin da aka yi min. To su ma riga da sun zo duniya da sunan da Allah ya tsaro mu su samu. Kakar Arafila da ke zaune sai dai suka saki baki suna mamakin al'amarin layuman. Da sun ɗauka abin ya wuce duk lokacin da ya faru. Ai aka buga aka juya akan Layman ne sauyawa ɗaya daga cikin yaran suna amma ya ƙi. Har sai da zance ya kai kunnen mama. Ta kira su ta yi masa magana sannan ya amince ya sauya Husainu suna daga Aliyu zuwa Marwan wato sunan mahaifinsa hakan ya yi mamu daɗi da ta sanya mishi albarka har da tsokanarsa irin da da uwa tana cewa shi kenan ka haifi dadin ka kai maka mai yadda ya haife ka ya faɗa da dai mai da abin ba komai a samu a tare taron lafiya a gama lafiya murmushi kawai ya haɗe da riƙo hannun mama ya ce mama ki ɗauka wannan magana daga nan ta ƙare tunda kika yi magana babu wani abu da zai biyo baya bayan haka mama daga yau ni ma na daina duk wani abu da bai dace ba a cikin unguwan nan saboda yarana. Alhamdulillah masha Allah. Idan ga yakan Aliyu zan ji daɗi sosai ni ma. Allah ya raya maka ka da kai da su duka yi muku albarka. Amin mama na. Ya faɗa ta da rungume ta yana jin wata irin ƙaunarta a cikin zuciyarsa. mun yi shanaye guda biyu ga ya siya da raguna biyu aka yanka wa Hassan da Husaini ko kuma mu ce Aliyu da Marwan. Ya kuma kashe maƙudan kuɗi. Mamu ta haɗa da kayan barka ita ma da jariranta masu matuƙar yawa. Shi kansa Aliyu duk wasu kuɗaɗe da ya shagalin sunan da su duka kaka ne ya bashi don ba karamin so yake yi masa ba kasancewa shi kaɗai ne Allah ya bashi wanda ganin hakan ne ma ya saka Lyman tun da ya gama karatu ya ajiye takardun ya ki neman aiki saboda yana ganin babu abin da ya nema ya rasa a wajen mahaifinsa da zai saka shi yin aiki don wasu 'yan canji da za a riƙa bashi duk ƙarshen wata shi kuma kaka ganin bai da gata sai shi kaɗai ya saka a kullum safiyar duniya baya gajiya da yi masa duk wani abu da yake so har zuwa wani lokacin da Allah ya masa kyauta mai girma ta samun 'yan biyu an gudanar da taron suna cikin farin ciki Hajjici da kanta ta shirya wa hannun ɗan ƙaramin fati a cikin gidan. Aiko ta yi murna ta yi farin ciki. Don ƙawayen nata ma wasu sun zo musamman ma na Islamiyyarsu. An kuma watse lafiya. Bayan an ji an sha an kuma rakashe. Don sai da layuma ne ɗauko masu taron sunan DJ aka shi A ce wasu an daɗe bai abin da ya faranta ɗin gidan ba sai yanzu. Ba ƙaramin kulawa layuma ne ke ba da yaranta ba. Yanzu hatta nan ta san da cewa mahaifinta yana ji da ita. Don wani lokacin da kan shi yake kai ta makaranta ya kuma je ya ɗauko ta. su biya yi mata shopping wannan abin ba karamin farin ciki yake saka hannun din ba yanzu ko a makaranta ita ma takan bi kirje ta ce dadinta ya siya mata abu kaza ko ta ce sun je guri kaza ita da dadin ta sabanin a baya da babu abin da za ta iya cewa a kansa sai musifarsa da bala'insa yanzu yana kwance akan dogo kujera sanye cikin gajeren wando da bes hannun riƙe da wayarsa yana faman dannawa a lokacin kwanaki rau da ishirin da biyar da haihuwa tana ta bawa marwan nono hannun na gefe tana yi wa aliyu wasa yuwa yana kallon su kafin ya buɗe baki ya kira sunan hannun amsawa dai tana kallon inda yake ya ce da kwai hijab ɗinki mu je unguwa hannun na jin haka ta miƙe ta wuce rum ta da gudu ta ɗauko hijab ɗin tana cewa dadi na ɗauko ya amsa mata har lokacin kuma bai tashi ba sannan bai ajiye wayar ba ganin ba shi da niyyar miƙewa ne ya saka hannun ta koma wajen ƙannanta tana ci gaba da yi musu wasanni Lola dai ta yi magana ba ta ci gaba da haɗa kunun gyaɗar da akwa wanda mama ta aiko mata da shi don kullum sai ta sha shi saboda a dinga samun ruwan nono sannan kuma jikin da ya kasance cikin kyau da ƙarin lafiya Duk waye daga kan kujera tunka wani karamin yaro ya dago yana kallon inda suke. Suka haɗa ido da rauda. Murmushi ya saki tare da tashi tsaye ya nufi bedroom. Kaya ya saka riga da wando na dark blue ɗin shadda. An masa ɗinkin gajeru. Ya yi kyau sosai. Kasancewarsa dama can mai kyau ne. Wula ya ɗauko ya kafa zanna bukar wacce ta tashi da shiga jikinsa. Hafko ba shi ya saka kafafuwansa kafin ya bi jikinsa da duk da ya ci karo da su a kan madubin. Tun da ya fito daga cikin bedroom, falon ya tarnike da kamshinsa, wanda ya sa da saurin juyawa ta kalle shi. haka kawai ta ji zuciyarta na gaya mata cewa wajen hajjiya za shi sai dai ta yi saurin kawar da zarginta don kada ya tasiri bari ya bata bari ya bata mata muddin da take ciki wasu da su ya je durƙusa wajen da yaran suke kwance akan kujera an jera su murmushi ya saki tare da saka hannu yana shafa su kansu da ta sake taruwa tamkar ba a yi masa aski ba a hankali ya kamo hannun hanan suka tsaya a gaban rauda ya ce bari mu je mu dawo su kawai take kallo ba ta son kallon fuskarsa ta gidan ta kalle shi dole kishin ta yi motsa ta ɗauki kuɗin ɗin kunanta tana faɗin a dawo lafiya hannun hannun ya ja suka bar wajen bayan ya ɗauki kaki ɗinsa da wayarsa sai da suka biya ta sitting rum ɗin kaka layman ya zauna a can gefe yana so sai ƙiyarsa inda kaka ya gakan ya gano mai aliyun nasa yake so ya zai yi dole ya bashi tunda shi ne bangonsa da zo ana cewa an kama aliyu ya ɗauki abin wani ko ya tare wasu ya kwace wanda shi ya zama bankin sai na bashi ko da ko zai gina gidan giya da kuɗin ya san idan haina garban shirya tabbas lokaci zai zo masu dan kwanaki za su gani babba addu'a su kullum ita ce Allah kada ya ɗauki ran man, yana cikin bata da kuma cikin walagigiyar rayuwa murya asali yayi ka ya zura hannu cikin aljihunsa yake cewa dubu biyar ne a cikin aljihun Aliyu sai dai ne maka transfer wannan ka zuba mai ina da haka mafita za ku yi da mutuniyar hannun da ta shigo wasu ta zari hannun da daga na layan man, ta je wajen kaka tana dariya take cewa ko za ka bi mu ne kaka ya ce a an yi ba inda zan je sai dai ki siyo min kayan daɗi a inda za ku je. Dariya ta saki tana cewa, Gora zan siyo maka tun da kai tsoho ne, gashi nan gashin ka yi fari da baƙi. Shi ma yi. Dama ita ce wacce kuma take saka su dariya a gidan, da duk wani farin ciki da ɗar jika suke sanyawa. Na ji ɗan ci idan an siyo min ɗin. Yi magani na miƙa mata kuɗin. Tare da yi mata miliyar da ta kai wa dadinta, sani janyo wayarsa. A take tura layan man kuɗin. Yana zo ne ji ƙarar alat, don haka ya miƙe bayan yawan mahaifin nasa godiya suka fice. sai dai fara biyawa ta wani mall ya jiro kayan wasan yara da biskit da sauran abubuwan da ya san ana siya yara suka nufi gidan sa jiya. ina ga mai bakin a kofar gidan ya ce hanan ta shiga ta gaya musu tare suke da shi bayan ya ba da da suka siyo abubuwan da za a ba wa jini. da gudu da sallama hannun ta shiga gidan tana kwalawa antin yara kira saboda sunan ya riga da ya zauna mata a cikin baki da shi ta saba ba ta iya cewa an ta hajiya hajiya da ke cikin ɗakin umma ta gama gyara wa junior jikinsa ta canza masa famfas ta da suka shi cikin overall ta ji ana kiranta Murmushi ta yi lokacin da ta ji murya Hannan. Na haka da sauri ta fito daga bedroom ɗin tana fitowa zuwa falo suka mai juna. Ke da waye haka? Cike da zumuɗi nan ke faɗin, dadi na. ta ce dadin ta Yasa Hajji saurin jan hannun da suka shige cikin ɗaki. Don ta sanya yanzu za ta iya ganin sa ya shigo. Ba iya tsayawa a yi masa iso. sa yake tamkar sama bara Hijab ta janyo, dama Umma ba ta nan ta je bikin 'yar ƙawarta, ita da Abba. Cikin kamar lalayuma ne ya sallama a cikin compound, yana tahowa har ya ƙaraso wajen shigowa falo. amsawa hajji tana fitowa fuskarta da murmushi hanan ko tunda ta haye kan gado ta doki junior suke ta hirar su tana masa wasa kallon sa hajji tun daga ƙasa sama cikin zuciyarta tana sake girmama girman Allah ganin da lamari yake ta sake zama gentleman shi ma ita yake kallo yana tsaye a bakin kofar shi bai shiga ba sannan kuma bai fita ba sai da ya ji hajjan na cewa ka shigo mana ya dan jiji lips ɗinsa yana jin muryarta tana ratsa dukkan sassan jikinsa Kanwan zita ya zauna tare da ajiye ɗaya da ta shigo da ita a gefen kafafunsa. Shiru ya dan ratsa tsakaninsu kafin aje ta gaishe shi ba tare da ta kalli fuskarsa ba. hannun da yana ƙoƙarin janyo rumur da ke can gefe take faɗin. Ina yini dadin Hanan? Lamu ne kura mata ido. Shi kansa har yanzu yana mamakin ta yadda yarinyar nan ta shiga cikin zuciyarsa. Yarinyar da yake ganin ba ajinsa ba ce. Balantana da ta yi mu'amala ta nesa ko kusa da ita. kun ya amsa mata gaisuwar da ta yi masa, kawai ya ce, ina Muhammad. Dama kake kiransa. Dan ji yake idan ya ce Arif to yana kiran rifle ɗinsa. Ko Jiniyo ya ce ji yake na alaƙanta yaran da Arif kai tsaye. Suna ciki shi da Hanan, bana da kuma kashi Ta faɗa tana miƙewa za ta bi wajen, Yi saurin dakatar da ita. Wait, idan ma gama magana sai ke da komai shi. Haji ta samu kanta da bin umarninsa ta koma ta zauna. Ita kanta zama wajen jinsa take yi tamka an daure ta. Gashi kuma ta ji ba za ta iya haɗa ido da shi ba. Yau ya yi mata wani irin kyau. Ya kuke? Ya tambaya cikin wata irin da tsatsiyar murya. wacce ta saka har da ta dago kai tana kallon sa da idanuwanta masha Allah cikin sa'a ko ya samu suka haɗa ido da junansu ya saka mata wani tsadaddan murmushi irin wanda idan yayi a can baya yake tsananin burge ta murmushi kawai ta saki tana tana baya ita kan ko ubun me suka yake burge ta ina cikin yanayin da rashin tarbiyya da kamala abu ɗaya ta sani shine a lokacin tana son 'yan majalisar su kula ta saboda ajinsa da kuma gayin da suke da shi a yanzu aliyu ya fi kyau ya fi kamala ya fi nutsuwa da kuma hankali sai dai san bata jin jinsa a cikin zuciyarta ba ta yi masa soyayya ta burgewa ko kuma ta sanya aure sai dai ta ‘yan uwantaka da ta fara shiga tsakanin a auren Imran. Kukan jinyo da ya saki ne ya saka ji dawowa daga ɗan gajeren nan da ta shiga. Wasan a tare suka miƙe ita da Aliyu. Jin tamkar shi ma binta yake yi ya saka ta saurin tare bakin kofar. Cikin da mamaki ta zama masa idanuwa ta ce, Ka koma zan ɗauko shi. Maganar ta ita ce ta an karar da shi shirman da yake shirin tafkawa. Shi kansa ya san wannan abin ba ganganci bane rashin kunya ce. Abin da ya zo masa cikin rudani. Don kukan ya sa shi zaton cewa ko su Aliyu ne da Marwan. Shafiƙi ya sai yana saurin ɗauke idanunsa daga kan fuskar Hajja. Inda ya taso ya koma a fili yake faɗi. Oh shit! Hajji ta shiga ta tarar da Hanan sai jijjiga jiniyo take yi amma ya ƙi yin shiru. Ɗaukarsa ta tana jijjiga shi tana yi wa Hanan dariya take cewa lallai Hanan mummi ta huta kenan ashe kin iya rene. Hanan ta suke dariya tana ɗaukar waya Hajji ke kan gada Na iya antin yara mu da zaki kawo mu tafi da jiniyo mummi ta haɗa idan suka girma a saka su a makarantar mu mu zan dinga tare masu faɗa. Hajji ta dariya tana ɗauko wani shawul ta sa tare wanda ba zai yi yaro illa ba ta ce da hanan mu ji falo wajen dadin ki za su gaisa ta duru daga kan gadon suka fita falo tare tunda da fito ya sake zuba mata idanu wani irin abije na damunsa a cikin kirjinsa ya san kuma ba komai bane sai tsantsar damuwa da ita da kuma soyayyarta da kullum take da kullum da zama sabuwa take yi ganin tana miƙa masa yaron ya saka hannu ya karɓe shi tare da zuba masa ido kai yau ne ya so maganin yau kan gani yaron yana koma masa fuska hajja ya shiga rantsa ido da buɗewa duk kawar da fagun tunanin nasa wanda yake saka shi ganin ne. bari aka muku abinci ciwo hajja tana tashi za ta fita no a goshi miki ba ta damu ba dama za ta zubo ne ko za su ci Rich ta buɗe ta ɗauko musu ruwa da kuma kunun aya wanda na su umma ne amma gwara ta ba su tunda ba ta da wani abin Wuta ta kicin ta dauko cups ta dawo da kanta ta zuba musu ta miƙa wa nan sannan shi ma ta miƙa masa ya karɓa yana farta thank you dear ta taɓe baki don ta fi so ya kira ta da sunan da yake kiranta hajja ko dangin mayu ko kuma ɗan baka su ne sunayen da yake karanta cike da isgilanci babu ruwansa da yadda za ta ji duk da ba ya ba idan aka bi diddigi baka ce ita sannan ta sha kama yasa ko mahaifiyarsa don haka dole ya kira ta da mayya sannan kuma ba ya ba ba sunan nata na laƙani shi ne hajja hajja kin ki bani lokacin ki da damar da zan yi hunkuri wajen neman auren ki da gaske nake a shirye nake da kasancewa da ke a matsayin matata kamar yadda kika sani sai da ta soke numfashi kafin ta ce masa ba wannan lokacin ya dace ka zo min da magana aure ba Aliyu please mu daina yin ta ka ɗauki ni a matsayin ƙanwarka mata ɗan uwanka ina ganin hakan zai fi mana kallon da ya sosai na ajiye kwaf ɗin a gefen sa. yake faɗin no give no hajja imran ya rasu allah ya ji kansa yanzu gaba za a fuskanta ina son ki hajja kuma son haƙura ba sai lokacin da na ganki a cikin gidana please ki bani dama na shiga cikin rayuwarki na nuna miki irin muhimmancin da yake da shi don allah kar ki kuma dagula min zuciya ki azabtar da ita ta hanyar hana ta mallaka ki me za ka ci da ni yar baka aliyu kana da matar kafara ta mukabbala rabiya ta fi ni kyau da aji ka je ku da rayuwar aurenku gashi nan Allah yana ta sa albarka a ciki oh shit please don't look back there da abubuwan da suka faru a baya shirme ne ki daina tuna min su ki bani lokaci zan gyara duk wasu laifuka na a wajen ki. ko a baya ma sharrin shedan ne kalmar ta bige ta har sai da ta tuna mata rafin ɗinta da ya kusa yi wanda wanda Allah ya so ta da rahama da tunci ne zai kawar mata da martaba da har mijin da ya koma ga ubangiji yana sanya mata albarka tare da alfahari da ita da kamewa da ta yi. Nan da na munanan abubuwan da ya yi mata a baya suka shiga dawowa, tamka ana mata rwandin na komai. Cikin sauri ta miƙe daga wajen ta ruga cikin ɗaki, daidai lokacin da su umma suka fara sallama. Kallon kallo suka shiga yi tsakanin umma da abba. Ganin hajji ɗin ta fito daga falansa a guje zuwa na ta ɗakin, ba tare da sun iya matsawa daga inda suke tsaye ba. Dan tana shiga bedroom ɗin, tunanin ta ya bata zai iya shigowa, shi saka ta yi maza ta baro ɗakin. Cike da mamaki har ya ji da ya kai su unguwar ya shigo, shi ma bayan ya yi fakin ɗin motarsa a waje, don zai sake fita. Cike mamakin ganin su tsaye a tsakar gidan ya saka shi cewa, "Umma, Abba, lafiya?" Sai a lokacin Abba ya iya daga kafafuwansa da sauri yana cikin falon nasa. Ita kuma Umma ta tsaya tana sanar da yaji zuli abin da suka tara a wasu Hakan ya saka shi ma da sauri ya bayan Abba zuwa ciki. Tsaye same shi a bakin kofa suna gaisawa da Lion Man, da ya kasa motsawa daga kan kujerar da yake zaune, kuma da Muhammad. Hanan na zaune a gefensa, A jiya zuciya ya je tare da ƙarasawa ciki. Ya ba Aliyu layman hannu saka gaisa. Danshid ne ya daɗe da gane take-takensa duba da irin kulawar da yake bawa Hajja ita ta Jiniyo da kuma hidimar da yake da su. Hakan ya saka ganin shi da yanayin da Umar ta labarta masa sun gaje ta fito daga cikin falon. Bai wani daga masa hankali ba. Ta yanzu duk wanda zaka tambaya akan Aliyu in dai zai masa adalci to tabbas ya san ba asalin Aliyun da bane. Wannan wani shirye-shirye ne da Allah Ubangiji ya fara shirya ya fara shirya daga cikin sa saboda gaba ɗaya duk wasu ɗabi'u marasa kyau da aka san shi da su ya daina yi bayan ya zuli sun gama gaisawa ya miƙa wa hannun hannu tare da jan da suka fice daga falon yana tambayar da ya twins ƙannan ta suke miƙewa tsaye ne ya ɗauki muhammad da ya fara bacci tare da kallon abba cikin girmamawa yana cewa abba ku yi haƙuri ban sani ba ko ainihin da kuka tarar da hajja ranku ya ɓaci sai dai Allah sani ban zo gidan nan don na ɓata mata rai ba ban zo don daga hawaye a fuskarta ba na zo ne saboda na sake jaddada mata soyayya ta a karo na biyu abba hanyar zuciya ta cike take da soyayyar hajiya fiye da da kuma a shirye nake da na aure ta da kuma bata duk wata kulawa ita da Muhammad da kuma kare duk wani mutunci da martabarsu. su inda Aliyu yake magana cikin kankan da kai da kuma tausasa murya kadai ya isa ya sa kowa ya gane irin tarin kaunar hajji da ke dauniya da zuciyarsa hakan ya sa abba murmusawa bayan ya tunani wasu abubuwa da suka shuɗe a shekarun baya da layman din yi musu tare da jinjina kudurar ubangiji da ya kasance mata farar al'amuru wato mai jujjuya al'amura yadda yake so haɗe da shewa ka kwantar da hankalinka aliyu ko da muka shigo muka same ta haka ba zargi komai ba akan ka face alkhairi domin ka amfani da shi ka share duk wasu laifukan da ka yi mana a shekarun baya da za su saka ni zargin ka na kuma gamsu da bayanin da kai mu min sai ina so ka fahimci cewa har yanzu da da mikin da ke cikin zuciya hajjan rashin dan uwanka da ta yi bai kushe mata ba wannan damuwar tana nan wacce bata isa fita daga cikin zuciyarta ba hakan kuma ba zai bata ta iya tsayawa ta saurare ka ba balle har ta fahimce ka ka yi haƙuri ka ɗan ƙara bata lokaci ko zuwa nan daga bane abubuwa sun fara daidaitan mata kuma lokacin Muhammad ya kara wayo sai ka sake bujuro mata da zancen idan Allah ya sa ta amince kuma kun daidaita tsakaninku shikenan alhamdulillah babu wanda zai hana ka auren ta insha Allah ka ji ko daga kusa kai kawai layin mani tamka wani yaro hada da darasin nawa ya ce shikenan abba mun gode bari na tafi dare yayi ya kara zancen yana miƙa masa Muhammad da ya miƙo masa hannu zai karɓa sannan ya masa sallama ya fice yana jin wani abu mai ɗaci na taso masa a cikin zuciya a waje samanin da ya je ya dora ta saman bayan motarsa suna hira wacce yawanci duka akan tuyus ta ne take yi masa hannun sai suka ya dauke ta ya saukar da ita kasa yana cewa waya ga dadi nan ya fito za ku tafi sai yaushe zaki dawo ki zo min da twins na gawa ya fi girma a tsakanin ke da su dariya ta tare da nufar wajen lion da jikinsa ya wani irin sanyi tana cewa papa ai na fas twins girma ko dafa ta yi ba tare da ya bata amsa ba hada da cewa jiki ta sallama ki zo mu wuce tun kafin ya rufe baki da gudu ta nufin gidan Shi kuma ya miƙa wa yaji hannu suka yi sallama, sannan ya fice daga cikin gidan ya nufi wajen da motarsa take a ajiye. Ya buɗe ya shiga, haɗe da kifa kansa a saman steering wheel na motar yana jiran fitowa hannun ɗin su wuce. Kayan makeup da chocolate masu yawa Hajji ta haɗa mata sannan ta rako da zuwa compound din gidan don ba za ta iya sake tsayawa da Aliyu tana kallon sa ba. Bayan ko dubu zai sake maimaita mata kalamansa ba za ta taɓa samun mahalli a cikin zuciyarta ba. Sai da ta gaba tatta sannan ta koma ciki. Kukan mamu da ta ji da ke cikin hannun Abba ya saka ta nufi cikin falon da niyyar amsar shi. lokacin ita ma umma ta shiga abu na labarta mata abin da yake tafi da aliyu kamar da ya sanar masa sai a lokacin ta iya yi musu sanin dawowa sanin ta karɓi muhammad din ba tare ta ce musu komai ba ta fice alhamdulillah to yanzu kar gida anan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kamo kashi na arba'in da takwas. ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci wata yi sharing a gurgurun ku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida